Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Har yanzu dai muna tare da babban daraktan cibiyar binciken aikin noma ta jami'ar Ahmed Bello da ke Zaria, Farfesa MK Uthman. inda idan mai sauraro na biye da mu a shirin da ya gabata muka yi alkawarin kawo muku kashi na ƙarshe na wannan tattaunawa da muke Za mu ɗaura ne a daidai lokacin da na tambayi farfesa ko da gaske ne Najeriya za ta iya noma abincin da za ta ci ta kuma ciyar da wasu. Farfesa ya ce. Eto, eh kaga tambayoyinka suna da fuska Fuska ta farko Najeriya da gaske ne za ta iya ci da kanta da ci da wasu idan ka diba abin da Najeriya take da shi. To kaga wannan wannan wannan babu babu wani takabibi a kai duk mutumin da ya san noma ya san irin albarkar da Allah ya bamu a Najeriya muna da kadada miliyan daya. a yanzu ba ma noma kashi shida a cikin wannan kadada din to kaga in ka diba wannan kuma ka diba yanda kuma Allah ya bamu yawan ruwa da kamar na gaya maka daga ah, milimita hudu zuwa milimita dubu hudu. Mm. to kaga wannan zaka iya mu shuka da abubuwa daga kasa mai albarka to amma za mu iya ko ba za mu iya ba shine a yanzu wannan akwai abubuwan da ba zan iya za mu iya ba a yanzu dalilai suna da yawa abin dalili na farko har yanzu mudin noman nan da muke yi ba ma amfani da na'urorin noma misali kaga akwai ƙananan na'urori da wasu kamar misali a ƙasar china da sauran suna yi amfani da shi wanda mu har yanzu ga mutane sai sun duka duka nan kuma wahala ce in kana duka za ka noma ina za ka iya noma kaga noman ka duk irin kokarin ka kaje da safe sai magariba ka dawo da wuya ne ka noma abin da mutane da yawa za su kaga kamar misali a nan america mutum manomi daya zai iya ci da mutane da biyar. ta mu a Najeriya manomi ɗaya da ƙir zai iya ci da mutum goma a shekara to a shekara shi zaki gani yanzu kamar a nan Amerika. ba dukkan su manoman su ba su kai kashi uku ba na cikin eh, mutanen Amerika gaba ɗaya mm. amma mu kaga a Najeriya manoman kansu sun kusan kashi sittin ko ma fin haka to ashe kaga kuma duk da haka za ga no abin suke ruma ba su yato dalilin ne yasa saboda har yanzu na'urorin noman da ya kamata mana da shi gaskiya ba mu da shi to wani yunkuri ake a Najeriya domin ganin an zamanantar da noma to wannan abu ne a gaskiya ya kamata kowa ya tashi tsaye misali dole mu ce mu uh, ce ita gwamnatin tarayya tana kokari amma gwamnatin jihohi da kuma musamman karamin hukuma gaskiya ba su haɓasa komai. Wato su ya kamata su samar da na'urorin da za a zamanantar da noma ga manoman. A yau ma taron da muka yi a nan Washington da su mutanen Ifri. Ai magana da suka gaya mana cewar babban matsala a Najeriya shine a samu ma a kudaden da su ƙananan hukumi suke kashe akan noma. To, mu a ganinmu da yake in kaga mu ta cibiyarmu tana da wani aiki da take kowane shekara, mukan zagaya duka kowace jiha a kowace shekara cikin watan Ogas nan da muke ciki a yanzu. zuwa watan September mu je mu dibi menene aka yi wannan abu muna yin shi menene aka shuka da meye za a yi kuma nawa aka kashi nawa mene shi na kiran shi crop performance assessment kowace shekara muna wannan shi ya fi shekara da muna wannan a gaskiya budan gaya ma da wuya ne ka je karamin hukuma a cikin maka ai ga kuɗin da shugaban karamin hukuma ya sa a cikin noma ba wato babu tsarin noma ma kwata a ciki eh amma kuma zaka ga akwai abin da kira department of agric wato akwai bangaren yau na na agric noma eh mm. akwai ma'aikata ma akwai zaka ga darata na agric akwai to me ma'aikatan suke kenan to to yawanci a gaskiya suna nan suna zaune ne kawai suna jiran idan ko karamar eh, shugaba ko daga can gwamnati tarayya ko wani abu ya zo sai su je su amma nasu na kansu a ce yau ita karamar hukuma ga wani abu ta fito da shi a cikin ƙananan hukumomin nan ɗari bakwai da hamsin da hudu da saba'in da hudu babu ni ban ga wata ƙaramin hukuma a yanzu ba wadda za ta ce ai gashi ina kashe kaza a kowane shekara noma. Tambaya ta ta ƙarshe ita ce farfesa yana noma da kansa kuwa? Alhamdulahi ni kan dama yana noma. In fact ah, tun ma kafin ah, in ma zama farfesa na yi noma. domin a yanzu haka bana ma kuma muna da gonar da muke yi ta nan wadda take ta gwaji ce wadda mu nuna manoma mm. kuma ita kanta mu ka san kamar da za ka sani muna aiki tare da manoma ƙungiyoyin manoma to kusan ƙungiyoyin manoman nan a yanzu muna da aiki da sun fi ɗari a cikin waɗannan ƙungiyoyin manoma kusan su kusan kashe hamsin dukkan muna da gonakan da muke yi tare da su domin su ga yadda ke mm. domin shi noma ba magana bane ta kawai ta cikin aji mm, ta takarda ba wato eh, sai yi a zahiri dole sai ka shi a zahiri mutum ya gani mm. to to wannan abu mu abin da aka sani mu muna yi ne kuma har gobe muna nan muna saboda mun tabbatar da idan ba mu ba bayan da su su gani su manoman su tabbatar da haka to gona gwaji wannan muna yi sannan kuma ni kaina na kan yi noma din ko dake akwai lokacin zaga shi noma dole sai ina neman lokaci dole sai ka zauna amma dole a in kana tare da mu a nan NRLS haka kai wani mukami bayan za a zama to wai baka aiki baka noma dole sai kai noman nan to madalla farfesa mun gode kwarai da gaske da wannan ziyara da kawo mana to alhamdulillah Farfesa MK Usman kenan daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmed Bello da ke Zaria. A tattaunawar mu da shi lokacin da ya kama na ziyara nan Washington. Masu mu ma'anar nan kamo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kama ku wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi baƙon namu Farfesa MK Usman. da ma duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya.